salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna shida ga watan ramadana shekara ta 1441 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda da 29 haka ne ga watan hudu shekara ta 2020 miladiya muna cikin suratul ahqaf za mu tashi aya ta goma sha biyu ko? innan lalzina ƙalu rabbun Allah su mustaƙamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أودعني أن أشكر نعمه أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك أولئك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Allah madaukaki sarki yake faɗi innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waɗanda suka ce rabbuna Allah Allah shine ubangijinmu thumma istaqamu sa'annan suka daidaitu akan wannan kalma ta kalimatu shahada ma'ana la ilaha illa suka tabbatar da abinda kalimatu shahada ta ƙunsa suka yi aiki nagari suka nisanci duk abin da Allah ya hana shi ne ma'anan istiqama a aikinsu sun zama su yi istiqama bi ma'ana suna aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ce a yi suna barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ba sa zagin mutane da bakunansu ba sa cutar da al'umma da harrusansu ba sa cutar da al'umma da bakunansu to wannan su mastaqamu kenan to fala khawfun alaihim babu wato tsoro a gare su akan inda za su a ranar lahira in suka zo mutuwa ba za su tsoro shi inda za su ba wala hum nuna. kuma ba sa bagin ciki rabuwa da duniya ula'ika wa'annan ashabul janna sune wato yan aljanna khalidina fiha har abada suna nan suna dawwama cikin wannan aljanna ba maganan fita wannan sun samu aljannan ne jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon aikin da suka yi na bin Allah madaukakin sarki yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama yarda da alqur'ani imani da sauran manzanni yin aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurni nisantan abinda annabi ya hana nisantan abinda Allah ya hana yi ma iyaye biyayya to wannan shine sakamakon aikin su shine aljanna jaza'an bima kanu ya'maluna Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul fussilat da yake faɗi innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum توعدون نحن fil hayati duniya wa fil الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وتولى waɗanda suka yi imani suka ce rabbuna Allah Allah shine ubangijinmu summa taqamu sa'annan suka daidaita to Allah madauki zai masa kamu tatanazzalu alaihimul malaika idan suka zo mutuwa Allah zai turo mala'iku na rahama su dinga masu bishara za su tanazzalu alaihim hum alaihimul mala'ika Allah ta khafu sai kada ku tsorata lahiran nan da zaku ku aljanna za ku shiga kada ku wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki abinda za ku bari a baya na duniya na dukiya ko ya'ya ba za su tozarta ba Allah ba baɗaukin sarki zai zama shine wakilin ku a kansu ko shine khalifan ku zai tsare su kuma zai wato sa su samu wadatuwa daga gare ku din bi ma'ana zai wadatar da su ba za su tawazarta ba eh, wala khawfun alai eh, wala hum yahzanun kada ku ji tsoro kada kuma ku yi bakin ciki innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bushara da aljanna da ake muku alƙawari yau ga rananta domin tun daga lokacin mutuwa Allah madaukakin sarki zai nuna mutum mazauninsa a aljanna sai ya ƙosa ma kawai ya mutu ya shiga aljanna shi ya sa da ya ga wannan inda zai zauna sai ce ya Allah aqimis sa'a Allah ka tada alkiyama yi tashin alkiyama domin ya isa wannan gidan ce a a tukuna zauna to ni'iman wannan aljannan zai dinga samu a wannan kabari shi daga wannan ranan bakin ciki ya kare a gare shi har abada kenan يوم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أنا مكو بشارة الجنة دا أكي القوري wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum sai malaiku su ce mu ne masoyanku mu ne abokan zaman ku mu ne abokan hiran ku mu za mu ɗebe muku kewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya a yanzu haka kafin a azare rai wa fil da kuma lahira in kun mutu mu ne masoyanku nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuna da abin da duk abin da kuke bukata kuke sha'awa za a ba ku walakun fi hama da'un duk abin da kuke nema kuna samu Allah zai ba ku nuzulan ce masauki ne za ku je min ghafurin rahim daga Allah mai gafara kuma mai rahama a ce Allah shi ne mai masaukin mutum to lallai wannan mutum ya ji daɗi a wannan masaukin da zai sauka ko da a ce mutum zai zo jiha a ce gwamna ne mai masaukinsa ko kuma zai zo ƙasa shugaban ƙasa shi ne zai sauke shi to za a ga ana kallon wannan mutum mutum ne na musamman a wannan gari ko a wannan jiha to Allah shi ne zai zama mai masaukinsa a lahira to shi sa ba zai damu ba zai mutuwa sannan ba zai damu saboda abin da zai bar a baya to la khafun amma me dalilin samun wannan gara ba da wannan wato falala da alkhairi shine istiqama me manan istiqama shine bauta ma Allah madaukakin sarki tabbatar da kalimatu shahada tabbatar da tauhidi mutum ya tabbatar da tauhidi kuma babu shirka tare da shi wani sahabi da ake kira Abdullah ibn Sufyan ya zo ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi an abihi daga babansa ce wani mutum ya tambayi Annabi kulli fil islami qawlan ka gaya mun wata magana wanda la as'alu anhu adan ghairak wanda ba zan tambayi kowa ba in ba kai ba a game da wannan magana ai wannan abin da zan tambaya kai kadai zai tambaya gaya mun maganan da zai amfane ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa qul amantu billah thumma istaqim kace nayi imani da Allah sa'annan kuma ka zama mustaqimi me ma'ana mustaqimi shine ma'anan kai aiki da umarnin Allah madaukakin sarki akan koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallama ka nisanci abin da Allah ya hana domin kana tsoron azaban Allah shine manan istikama sa'annan a duk aikin da za ka yi in kasuwanci za ka yi ka tambaya mai Allah ya ce a yi a wannan kasuwanci in aure za ka yi ka tambaya ya Allah ya ce yi wannan aure duk abin da in magana ma za ka yi ka dinga lura da wannan maganan abin da ka furta domin a ƙarshen wannan hadisin sahabin sai ke tambayan annabi bayan ya ce kulli fil islami qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك قال ثاني صلى الله عليه وسلم قل to بالله ثم استقم فشت يا رسول الله كجيا من أبن دزن كاري wannan أيك ونن مجانا دك tun da ka ce in faɗi na yi imani da Allah kuma in zauna a daidai to me zai yi da zai zama kariya da wannan aikin ba zai tafi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi yadihi ila lisanihi sai annabi ya nuni da hannunsa zuwa ga harshe to ka kama wannan in ka kama wannan Kai aiki da abinda kalimatu shahada ya gunsa kalman tauhidi ke to lalle za ka samu aljanna kenan harshe yana da muhimmanci a rayuwar mutum abinda zai furta ko kuma abinda zai rubuta musamman yanzu da social media abubuwan rubutu suka yawa ya zama mutane kawai mutum zai rubuta ba zai tunani abin zai biyo baya abin zai aika ba ko abin da zai rubuta a rayuwansa na duniya ko kuma a rayuwansa ta lahira mutum kawai an mun zama rayuwa irin ta dabbobi ko kuma mutanen da ba su da addini bai tunanin a waƙif na umur ɗin ƙarshen al'amari bi ma'ana zan tura wannan sagon me zai biyo baya ga in na tura shi ga al'umma da nike rayuwa da su sa'annan ni a kaina a lahira mai zai biyo mai tabi'at na wannan abun da zan tura duk mutane ba sa damuwa da irin wa'annan abubuwa kawai suna jira ne su ga wani musamman babba ya yi wani abu abin da bai shafe ka ba kawai ka ga ka tura shi kenan damuwan mutane kenan kaga wannan aya wannan aya na cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma fala khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sa'annan suka daidaita akan haka to lalle ba su da tsoron mutu ba sa tsoron mutuwa sa'annan ba sa bakin ciki barin duniya sa'annan suna da ulaika ashabul janna sakamakon su shine aljanna ko kuma waɗannan sune yan aljanna saboda khalidi na fiya za su dawwama a cikin aljanna jaza'an bima ya amalun saboda sakamakonsu sai aka kawo hadisi da wani sahabi ke tambayan annabi sallallahu alaihi sallama kalma mai girma da annabi zai umurce shi da ita wanda ba zai sake tambayan kowa ba akan wannan kalma sai annabi sallallahu alaihi sallama ya gaya masa yayi imani da Allah sa'annan ya daidaita daidaitan nan da ake nufi shine ihdina siratal mustaqim wanda muke roko a kullum a sallolinmu mu guda biyar Istiƙama a wurin aiki Istiƙama a wurin magana Istiƙama a wurin mu'amala Istiƙama a wurin rubutu Istiƙama a wajen sauraro istiqama akan binda ka kalla istiqama akan gabobinka gaba daya shi ake nufi da Tun masta ɗin nan ba wai ana nufin kawai ka kalli gaban ka yi ta tafiya a'a dole ka san me Allah yake so ka yi shi shine ka zama mustaqim kenan me Allah baya so ka bar wannan abun shine mustaqim kenan me annabi ce ayi ayi shi a mu'amala a shinikayya a auratayya a zamantakewa a komai shine ma'anar istiqama kenan to idan mutum yayi haka to ya sani aljanna ita ce makoma kaman aya ta suratul fussilat da Allah ya yi bayani akan cewa mala'iku za su zo su masa bushara da aljanna su ce su ne ma abokan hiransa abokan zamansa makomansa aljanna Allah shi ne mai masaukinsa har zuwa garshin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya samu kasance cikin waɗanda suke da wato suke da waɗannan sifofi na istiƙama sai aya ta gaba da Allah maɗaukakin sarki ke bayani bayan Allah ya yi bayani akan kan haƙƙinsa shi Allah maɗaukakin sarki akan kan abin da ya shafi kaɗaita shi Allah da tauhidi da kuma ikhlasi a wajen ibada da daidaito a wajen aiki bin annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kawo akan haƙƙi na biyu daga bayan haƙƙinsa shine maganan biyayya ga iyaye ko kuma kyautata ma iyaye domin bayan haƙƙin Allah to haɗin iyaye shike zuwa na biyu to tun daga farkon sura ana bayani ne akan abin da ya shafi haƙƙin Allah shine tabbatar da tauhidi ko da shirka magana tsakanin tauhidi da kafirci ko tsakanin tauhidi da shirka ko tsakanin imani da kafirci ko tsakanin musulunci da kafirci duka haƙƙin Allah ne to yanzu sai Allah ya shiga kuma haƙƙi na biyu shine na iyaye ke faɗi wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Allah ya yi bayani akan wannan biyayya ga iyaye ko kyautata musu bayan kyautata ma Allah ai bayan bauta ma Allah a wurare kusan masu yawa cikin alkur'ani daga ciki akwai a cikin suratul baqara da Allah yake faɗi wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila alla ta'buduna illa Allah sai wa bil walidayni ihsana lalle Allah ya riki wato alƙawari ga banu isra'ila cewa kada su bauta ma kowa sai Allah wa bil walidayni ihsana iyaye kuma su kyautata musu kaga wannan aya Allah maɗaukin sarki ya haɗa haƙƙinsa na a bautata masa da kuma haƙƙin iyaye na a kyautata musu shi Allah bautata masa ake yi su kuma iyaye kyautata musu ake yi biyayya ake musu kada a saba musu a suratul nisa Allah ya sake faɗi wa abudullaha wa tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana Allah madaukin sarki a bautata masa shi kadai kada hada shi da kowa iyaye kuma a kyautata musu kamar yadda ya zo a wancan aya a suratul an'ami Allah ya qul ta'ala atalu ma harrama rabbukum alaikum allah tushirku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana nan ma iyaye a kyautata musu bayan an tabbatar da tauhidi bayan an bauta ma Allah madaukin sarki an kori shirka suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini nan ma ihsanan kaga ayoyi guda hudu kenan a surori daban-daban da suke Allah yake hada bautata masa da kuma kyautata ma iyaye sai a suratu wato al-ankabut Allah yake fadi wa sainal insana nan ma biwalidayhi sai Allah ya suna kenan wa in hadaka Allah yake fari anan ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala nan kuma iyaye lokacin da ake kyautata musu to an sa musu layi nan kuma ba za a ketare shi ba domin akwai haƙƙin Allah a suratul a suratul luqman wasayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin kaga nan ma Allah ya ce wato a ya ce washkur lillah wali walidayka ko kuma washkurli wali walidayka gode mun ka gode ma iyayenka sai nan kuma wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ne aya na suratul ihqaf wanda muke akai kenan kenan kyauta iyaye kyautata musu ake yi ba bautata musu ba shi kuma Allah bautata masa ake yi sa'annan a wajen kyautata ma iyaye ko musu biyayya kuma yana da iyaka a duk lokacin da biyayya ga iyaye ya zarta nasu iyayen wato iyakansu ya shiga na Allah ko na annabi to nan barin su ake shi yasa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ake bi biyayya na makaho da jagora ba tare da ka tambaya me yasa za a yi masa biyayya ba ko me dalili ko me abin da zan samu in na biyayya a nan annabi sallallahu alaihi shi kaɗai ne amma a wajen iyaye su ma kada a taba haƙƙin Allah an sun biyayya ga annabi shine biyayya ga Allah a wajen biyayya ga annabi ba maganin taba haƙƙin Allah madaukakin sarki to nan iyaye a kyautata musu ihsanan kenan wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyarsa ta ɗauke shi cikin wahala shi ne lokacin ɗaukan ciki tun daga farkon ciki har zuwa haihuwa har zuwa kila kwana arba'in bayan haihuwa tana cikin damuwa lokacin da take ɗauke da yaron yana ƙarami bai iya makansa komi wanka sai an mata abinci sai an bashi kaya sai an sa masa komi duk wahala ne da ya ji an aje shi ba baya jin motsi sai ya fara ihu da daddare ya hana ta baci duk wannan wahala ne banda wahalan shi nauyin na ciki in ka gama ci lokacin da take ciki yadda take ji Allah madaukakin sarki kawai shi ya san uh, irin tsanani da wahala da damuwa da take ciki ba ta iya cin komi ba ta iya turare ma da ta saba sawa in ta ji kamshinsa wata sai amai saboda wannan ciki shine ma'anan ta dauki wannan dan shi wanda aka ce kyautata ma iyayensa حملته ummuhu kurhan ووضعته كرها kurha ta ɗauke cikin wahala cikin sa'annan kuma ta haife shi a haka din wato tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa cikin wahala mutu yake ai ita matan take kamar yadda Allah ya faɗa to wa hamluhu wa fisaluhu daukan wannan dan da kuma yayansa 30 shahara wato kwana ko shekar wata malamai sai suka ce to kaga kenan an nuna akwai muddan ciki mafi tsawo da kuma mudda mafi gajarta cewa idan mace ta haihu ciki yana dan wata shida to da kenan za ta shayar da wannan yaron na wata 24 in ka hudu ga shida nawa kenan talatin to kenan shine shayarwa na wata talatin kenan in ta haife shi a wata shida idan ta haife shi a wata tara kenan za ta shayar da shi na wata ishirin kaga kada tara ga talatin daga ishirin da ɗaya ya zama talatin kenan in ta haife shi a wata 7 to za ta shayar da shi na wata ishirin da wannan kenan ciki yana da mudda mafi tsawo shine wata tara mafi karanci su shine wata shida kenan idan aka yi aure wata shida sai mace ta haihu wannan dan kamar yadda malamai suka faɗa na wannan mijin ne kenan ta haife shi a wata shida sosai ta shayar da shi na wata 24 shine in aka hada ya zama wata 20 kenan shine wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran za ta yi daukan sa da kuma shayar da shi na kwana ishirin. aliyu radiyallahu anhu na wata ishirin aliyu radiyallahu anhu ya kafa hujja da wannan aya da kuma ta suratun luqman wa fisaluhu fi amaini da kuma aya da take suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a ya dauko wayannan ayoyin sai ya istinba'in karkashin su anan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara a can kuma wa fisaluhu fi amaini sai kuma a can walwalidatu yurdina auladahunna haulain kamilain liman arada yutimma ar-rida'a ayoyi guda hudu aliyu ya dauko sai ce to wannan yana nuna mana ala anna aqalla muddatil hamli sittata ashhurin wannan yana nuna mana kenan mafi karancin lokacin ciki shine wata shida wa huwa istinbadun wa sahihun wannan kuma istinbadi ne mai karfi kuma ingantacce kamar yadda ibn kasir ya faɗa wa faqahu alaihi usman usman ma yayi muwafaqa da aliyu akan wannan magana wa jama'atun min as-sahaba radiyallahu anhum da wasu daga masu yawa daga cikin sahabbai Allah ya yarda da su wa ibn abbas abdullahi dan abbas yake faɗi idza wada'atil mar'atu li tis'ati ashhurin idan har mace ta haihu ciki na wata tara a mudda wato lokacin wata tara ta haihu cikin a cikin wata tara to kafahu roba a hada wa na shaharan <coughs> kenan za ta shayar da wannan dan wata 21 shine kenan haulaini kamilaini liman arada roba a kenan wa idza li sab'atin idan har ta haife shi na wata bakwai ashhurin kenan li sab'ati ashhurin kafahu min wa radaati na shahran idan har ta haife shi dan wata bakwai to kenan za ta shayar da shi na wata 23 wa idza wada'athu li sittatin idan ta haife shi na mudda na wata shida fa haulaini kamilaini to nan ne shine wata biyu shi kakku za ta shayar da shi shine abinda wato ali ibn abbas yake fadi anna allah ta'ala yaqulu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta iza balaga hatta idha har lokacin da mutum ya kai tsananin ƙarfinsa ya yi ƙarfi sosai ya zama mutum namiji wa balaga arba'ina sana ya kai shekara arba'in to daga nan fa rayuwa ta canza daga rayuwa ta yaron ta zuwa kuma yaruwa rayuwa yanzu ta ta menene ta dottaku kenan ina ga insha Allah za mu tsaya a nan za mu tashi daga hatta idza balaga shuddahu a gobe in Allah barauki sarki ya kai mu sai mu yi bayani akan mana a balaga shuddahu din da sauran maganganun malamai akan wannan matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk